sunnati nabawiyyati wa alaikum assalam ngam gallam je de muke dake fadi tadi da ashirin eh da hudu oh Berarti mana eh, Ini tambah. Sifat huzaid. za'id ma'ana nan suna sunan Allah da menene wai ƙari ne akan zafi ba cikin zafi suke ba ilimin Allah ba jikin zafi ba na zafi ba ne ba ƙari ne akan zafin Allah shine ake magana ake wannan magana ba gaskiya ba ce ba ƙarya ce ilimin Allah yana da tsarin zafinsa magana sana tare da zatinsa maganarsa zatin ne ke magana ba halitta magana mai ba ta yi magana kamar da wasu suke cewa a'a sakin magana ya yi a iska a'a menene ne ya yi magana iska ba ka ne ba za ta fuka ce shi ke nan na dari ashirin da uku ƙaulul mm. ƙa'il na'am ai sharhi yake yake alqadimul azali wahido ka gane ko in don dan shi'a ya ta ce ya ce su aqidan su alqadimul azali wahido ba wannan ya hada ba fada ba ahlu sunna sun haka ra'ayinsu ne wa inna allaha makhsusun bil azaliyati wal qadami lafzun mujmalun duk da dai lafazi ne mujmali ta dalilin kidamu din فإن أراد به أن الله كذا كذا أسكياني فإن أراد به ذاك توبا أسكيا بني كذاك بك كرم تاكم مثلا أي بقى إجافي بقى ها؟ أوه تو تو تو تو كذا ده إن تو فدي أي لأنه لو كان لها صفات إن هذا إن هذا كان إن هذا إيه إنك يسون كانوا أي فإن أراد به أن بعض الدوغم مغانا دي saboda kada in dogon magana in yi sharhi a ce ba ma nan ne ba magana na gaba nake so in samu inda kaikai yake ina da bukata zan koma baya sai in koma وإن أراد به أن الله وإن أراد به أن القديم الأزلي هو الذات الذي لا صفات له أتاك بدأ من دواء نيسي القديم مرة فرقه ذاتي نيوان دبي صفة to kaga ba Allah sai ba sai da tunda waccan magana za ta iya daukan wannan alqadimul azali wahid shi sa aka ce maka magana mujmala ce sai zai hujja da ita mai gaskiya zai hujja da ita idan yana nufin zafi ne mai siffofi mai aiki mai kaza mu ma mun yadda haka idan kuma yace a wani zafi ne daban wanda baya da siffofi baya da kaza nan kuma fala nan ɗari da ashirin da biyu yawwa faɗi fahadal ismu in ganshi, shi fahadal ismu nan faɗi huwa ismun lirrabbi wannan suna kaga ai suna ne da ubangiji Alhayu, alalimu alqadiru ويمتنع حي لا حياة له kaga bayyuwa a samu hayyu ba rayuwa gare shi kaga ya farfashe maganan wancan da bai zati da bai da sufofi in wannan ne ake rubuto ba zai yiwa in dai zati ne yi to eh, lalle eh, a ce ga zati ba rai bai siffatu da rai bai kaga ba zai yiwa in shi suke nufi in ko suna nufin zafi ne mai rai haɗe da na baya wannan sam'a mata har ƙarshe abin da yake magana kenan wa alimu wala ilma lahu ai kaga shine wancan a ce alimu wala ilma lahu kaga ai ya shi ke siffan ai an yi ta'qilin su ta wa man haka ko wa man hukiya duk wanda ya ruwaito an ahli sunna cewar wai annahum yasbituna ma Allahi zawatum qadimatun bi qidamihi suna tabbatar wa Allah tabaraka wa ta'ala wasu tutuka su ma ba su da farko ainihin ba su da farko bi qadim ai masu farko eh, kadimatu ba su da farko bi kidamihi yan an kwatanta su da dadewan Allah su ma haka suke da dadu wa annahu muftariqun ila tilka dawati inda za su tuka marasa farko daban suke faqad kadhaba alaihi yau al sunna kariya ba inda suka faɗi wannan fa inna ba inda suka faɗi wannan fa inna linnudari fi hadal maqami masu muhawara a wannan matsayi nuzar masu ja in ja a cikin wannan mazar arba'atu aqwali ko kuma fa inna linnuzari ko fa inna arba'ata aqwali maganganu hudu sun tabbata linnuzari fi hadal maqam wannan sun ce wannan sun ce wa'annan ma sun ce na haɗu ma sun faɗi nasu me da me suka ce subutu sifati wa subutul ahwali tabbatar da siffofi da halaye su ɗabi'ansu wa nafayuhuma jami'an da ƙone su gaba ɗaya wa subutul ahwali duna sifati ko tabbatan halayen kuma babu siffar to wannan shine za a zo a yi magana a kai fal awwalu shine me sifatiku wa thubutul ahwali ma'an qawl jumhurun nuzari da musbita magana majority masu tabbata musbita ta sifatiya masu tabbatarwa da siffofi yaquluna innahu alimu bi ilmi shi Allah ba Matani ne kuma da sani ba za ce ba bila ilmin ba wa qadirun bi qudratihi bi qudratihi wa ilmuhu kuma shi wannan ilimi na Allah tabaraka wa ta'ala wa ilmuhu nafsu alamiyatihi shine tushen saninsa ba za ta yi ilimin daban ba shi Allah zafin daban ba haɗe suke da zafi ba kamar wanda zai ɗauko sufofi ƙari a kan zafi wa ƙuduratuhu nafsu ƙadiriyatihi ikon da yake da shi shi da asalin ikonsa to wannan ahlus sunna kenan na da suka tafi a kai wa uqala'un nufati mahatta masu hankali kore siffofi ka abil husaini al-basri wa gairuhu yusallimuna sun ba da kai wa ahlus sunna Allah alimun ne bi ilmihi alimun bi ilmihi anna kaunahu hayyan zanto wa mai rai laysa huwa kaunuhu aliman kasa ko da suke ce duk sifin guda ɗaya ce mungkar karanta su a mana Ah, ilmu dapat hayatu dapat, dapat dapat lagi. Doa karena gay, me wa gairu yusallimuna anna kaunahu hayyan laysa huwa kaunuhu alima. wa kaunuhu alima laysa huwa kaunuhu qadiran Kata si ne dapat dapat. kudura dapat. alhayatu daban kamar yadda ilmu dapat. وكذلك مثبتة الأهوال هكا ما ستبتد حالين أيكي حالين كشوا حال منهم وهذا بعينه هو مذهب جمهور المثبتة أي وأن شيء أصل ما تفير ما تثبت للصفات دون الأهوال ولكن من أثبت الأهوال مع الصفات وأن يثبت حالي إذن حالا يقال تبي مع الصفات كالقابي أبي بكر هو القاضي وهي أدبه أبي يعلى وأبي المعالي في أول قوله فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليه فهؤلاء سوى أنه يتوجه رد النفاة إليهم Eh, suna fuskantar eh, ana fiskantar da wannan raddin masu korewa gare su masu korewa da su suke magana wa amma man nafas sifati wanda ya kore siffofi wal ahwali jami'a kabi ali siffa hali ya kore juba'i kenan wa gairuhu min al-mu'tazilati fa ha'ula'i yusallimuna subutal asma'i suna tabbatar da tabbatar sunaye wal akami da hukunce hukunce tunda siffofi ne ba su da siffofin aiki ba fa yaquluna naqulu innahu hayyun alimun ji mutazilawa qadirun fayukhbaru anhu bidhalika kuma ana bada labarinsa da wannan Allah hayyun ne الله عليم الله قدير ويوكم بذلك ونسميه بذلك مو ما ذنب دا حقا حي عليم قدير فإذا قالوا لبعض الصفاتية إذا سكتي لذكر ديشي ما جبر mu ba daga ina haulayi to fa haula yusallimu na kace ban ji ba ai can gaba da yi man nafas sifatul ahwal jami'an shine kabi aliyul jubba'i man na kana maka bawa gairuhu min al-mu'tazila فهؤلاء يسلمون ثبوت الأسماء والأحكام فيقولون نقول إنه حي عليم قدير فيخبر عنه أنا بعد الأباري بشي أنا بعد الأباري ألا لا يجيني هذا الأباري سكين ألا ما يسنيني ألا ما يقوني بذلك ويحكم بذلك ونسميه بذلك ذا مكلاش دوانا aka ce fai idza qalu eh? nan ne da kike so kada shi ne tun maganan ka ta ne ya ta wuce wannan ba a tsaya wurin ba ta wuce gobe ta dubo baya da yawa gobe a dawo bakin aiki a kai shi da kashin ƙarshe na dare المدونة الكبرى شارك